alhura kura kura iranin kura sai ya'yanta aiki sai mai shi mai bata mai hankali zai fi sakanta sauraro da fatan an tashi kuma an yi ni lafiya a yau ɗin kamar sauran raraku da muke kawo maka wannan shiri na iya ruwa fidda kai daga nan gidan rediyon Najeriya Fombina FM Yola wanda ni Abdullahi Suleiman na saba gabatarwa a daidai wannan lokacin kuma zan kasance tare da Yusuf Tajuddin. Yusuf barkanka da waraka. Barka da waraka. To kuma akwai bako aboki da ya kawo ziyara a cikin shirin. Muhammad Sani Abubakar. Muhammad Sani Abubakar barkanka da waraka. Barka da Abdullahi. To idan mai sauraro yana biye da mu farko mun riga a tun da lokacin da muka fara gabatar da waɗannan kamar albishirori na yin samfotin irin matakan da za mu ɗora shirin iya ruwa a kai zai iya shaida cewa mun bayyana masa wurare da yawa za mu ɗora shirin kan kaza za mu ɗora shirin akan kaza za mu ɗora shirin kan kaza idan muka dawo daga ɗan hutun da za mu yi na wasu lokuta nan gaba kaɗan. to amma dukkan abin da muke ta magana a kai din muna magana ne akan irin yadda ɗorawan ɗin yana da alaƙa da mai ya gane fa me muke ƙoƙari mu yi ne muna ƙoƙari ne mu gaya masa cewa yana cikin wata fuska ce ta rayuwa rayuwan kuma na karni na 21 wanda kamar da shi muka fara a ah, wannan program oh. mun fara yawan mutane magana akan 21st century wato karni na 21 da irin canje-canjen da karnin ya zo da su to mama sani ban sani ba watakila ko <laughs> to da yake an yi dogon tafiya hmm. tun daga fara wannan gaba din da yake tafiyan tana da tsayi amma yanzu muna ya zama gaba gaba tafiya din hmm. to a gaba na baya bayan nan kamar yadda aka faɗa kamar mutum da duniyarsa ce a duniyar da muke ciki yanzu nan ya duniyar take sannan kai kuma ya kake ya za ka yi ka alakantu da duniya din ku tafi lafiya da ita ka ji daɗin duniya da daɗin ka ka taya muka wucewa jirgin ƙasa eh <laughs> to akan haka aka aka faro wannan gabaɗin wanda an yi maganganu a baya karni hmm. na 21 ya bambanta da kowane karni da ya wuce a baya hmm. shekara ɗari shine karni kamar yadda kayan kana ta faɗa kullum wani yace ba karni ake nufi wajen ba karni ba karni lokacin farkon ne ma tambayar da ake kira eh. menene karni din eh. eh, century yawa akwai millennium millennium shine cikakkun shekaru dubu mm. wato karni guda goma kenan mm. su ne millennium sannan an ce karni ana nufin century shekara ɗari kenan mm. to a wannan karni da muke ciki kamar ba a taɓa ganin karnin da ya zo da damammaki da kuma kalubale da yawa kamar shi ba mm. shi yasa da aka lura da haka aka zo aka zauna ana yin magana a akan yaya karni yake mm. me bambancin shi da na baya wani irin damammaki ya zo da su menene kake bukata ka ji daɗin zama a wannan karni tunda Allah sa kana raye musamman matashi mm. musamman kuma kai dinnan da kake sauraro ko kuma ke dinnan akwai bayanai da yawa an yi su yadda za ka yi musamman sana'a ya za ka yi ma ka aya kana tunani kullum a cikin zuciyanka tunani sun fi dewa suna zuwa musamman ga wanda bai dauki direction ba tukunna mm, wanda wanda bai dauki mafiskanta mafiskanta ba ko kuma yana kan wani abu amma a zuciyar shi yana jin ba abu kaza ne kamata in yi ba mm. to me ya kamata ka yi din a cikin abun da kake ji a ranka nan shine ake maka magana me kake ji mm. ya ya kamata ka sarrafa shi ya karfin abun da kake ji din nan yake sannan kuma ya shi abin da kake je din ya yake da wannan zamanin da muke ciki na karni na 21 mm. shi zamanin shi kuma wani ka'idodi da dokoki yake da shi in ka karya dokokin kuma to duk abin da kake ji nan ba za ka iya aiwatar da shi ba in ka fahimci zamanin kuma baka bi abun da yake zuciyarka ba baka gano bai wanda Allah ya maka ba baka gano me zaka iya yi duk wahalan shi kai ba za ka ga wahalan shi ba to na ma akwai sauran rina a wani lokaci eh, taju wani zai iya karantan 21st century mm. ya karanci karni na 21 ya san kalubalen da karnin ya zo da shi ya hmm. san nasarorin da karnin ya zo da shi amma kamar yadda mamal muhammad sani abubakar ke cewa shi kuma sai bai karanci kanshi ba hmm. ya karanci <laughs> ya karanci karnin amma bai karanci kanshi ba ya gano menene baiwarsa hmm. da yadda zai applyin wannan baiwar tasa akan wannan karnin shi yasa muke cewa muna applying idea ne mm. akan kaza mm. sai mu dawo mu yi applying idea akan mm. kaza so wani irin kalubale wannan zai fuskanta to gaskiya zai fuskanci rashin sani kuma zai zo ya da ya sani kamar yadda kai misali na da farko wani ya karanci komai ya karanci kowa ya san komai game da makocinsa ya san komai da kowa amma bai san kansa ba akwai ni marubuci socrates ya ce babban ilimi kan fara ne da ka fara ma sanin kai wane ne mm. kai menene me kake so menene ka ina ka fi karfi mm. ina ne kuma da kake da weaknesses mm. dole ka karanci kanka kafin ka san ma me za ka yi saboda akwai wani za ka je ya ce ma ya yi shekaru ashirin yana wani abin amma bai samu jin daɗi a wannan abin ba sai da me bi tsufa ko manyanta ya fara sai ka ji kawai ya canza layi sai ka je yana cewa a lokacin ya samu abin da yake so kaga wannan ya nuna cewa tun farkonsa bai ma karanci kansa ba bai san kansa ba shi yasa ma ya fara ma ta turban da ba shi ba sai yanzu da ya dan manyanta ya zo yana da ya sani Allah ya taimake shi da wuri bi saboda sauraron irin shiri irin wannan sai ya dawo hanya sai ya gano inda ina ina mataki na an masana guidance and counseling ina mataki na malamai da aka ba mutum su a aji hmm. ina mataki na iyaye ina mataki na abokai duka waɗannan ina suke a cikin al'ummarmu in har za a samu mutum zai yi bata idan kuma da ta ke faɗa ya bata ne ya bata shekara ashirin hmm. yana tafiya a jeji wanda kuma ah, masu hikima suka ce wai in kana bin hanyar da baka santa ba hmm. wato hanya ka a hanya mm. kana kara nisa kana kara bata ne to ina waɗannan suke a cikin al'umma to wato kamar yadda ka faɗa musamman gaidan an kansilin kamar akwai su babu su mm-hmm. don aikin da aka tarar da su da su su din inda inda suna aikin nasu to gaskiya ya yi karanci sosai kar a ce babu ma ba su aikin ko babu su ya zama akwai inda suke ɗanyi kaɗan kaɗan ne to amma watakila cikin abu kashi ɗari da ake tsammani a wurin su watakila ba sa aiwatar da koda kashi ishirin ne in ana yi din watakila kuma ma zama wani wurin kan babu gaba ɗaya kashi ɗari bisa ɗari din babu shi sannan akwai da na gaba ake gane zurfin ruwa kamar iyaye ma ba sa mai da hankali da wani irin baiwa ne ba sa ma yin nazari hmm. akan ya 'ya'yansu yake haka akwai kowane yaro da layin da Allah ya dora shi kai inda iyayen za su iya fahimta tun da wuri in ma ba samu gaidan an kansilo a makaranta ba uwa ita tafi kusa da yara ko shi baba din ko yayyun da suka yi makaranta suka daɗe yanzu akwai wanda zaka ga yana yin karatu mai zurfi yayi daɗe yana karatu amma wallahi ba layin shi bane hmm. kuma sai zama bai ba wani impact bare amfane shi ba duniya da lahira karatu tuna daman karatu ya amfane ka ne to kuma sai ya zama shi sai ka ga ya sake canjawa ya koma wani abu daga zero hmm. ya faro wani abu karatun da ya din ya amfane shi tunda zai mu'amala da mutane a waye amma dai bare ci gajiyan wannan karatun ba saboda bai dauki hatin da ya kamata ya dauka ba mm. akwai kamar yadda wannan ya bada misali tazu ya bada misali da abin da wani skola ya faɗa musamman matasan mu yanzu wannan program ne abin da yake kokari shine akwai wani lokacin da idan ka kai lokacin ba a shirye ba fa to tunani mafi yawa rushewa ne za ka yi <laughs> amma idan ka zo wannan gaban a shirye to kuma akwai yiwuwar firewa za ka yi wai akwai wani magana na na fulatanci da ke cewa mu sappo mu sappaka mu ishirin mu shiryaka mu talatin mu wala ku tallaro mu arba'in mu wala ku arbo mu hamsin mu wala ku hantso mu sittin mu wala ku suto mu saba'in sabbin ni da bafe mu tamanin ta mini da lumo kaga wani hikima ko eh, mutumin e da yake da goma ba za ka nuna shi eh. mm. ba wato ka mutu da shekara goma amma ba za ka nuna shi da ya ka wannan ga goma a tare da shi ba a wannan kuma mm. yake da ishirin ba a shirin da shi ba mm. ba a kai shi wani wurin sana'a ko an sa shi akan wata hanya ta tarbiyya ta kyau ba mm. ya fara zama dan shila yauwa kenan ishirin wanda bai shiryu ba to irin waɗannan irin abubuwa ɗin abubuwa ne waɗanda manya suke sanya hannu a cikinsu a da kuma akan yi nazari in an ga yaro da wani baiwa akan yi ƙoƙari in ma kaman iyayen ba su fahimci baiwar ba a mm. gaya ma iyayen mm. ina waɗannan abubuwan suka ɓata ne kyawawa taju <laughs> to abdullahi suleiman ni bari in yi magana yanzu ta fannin karantarwa misali mm. tunda na sami sa ina shiga aji ina dan ba yara dai abin da dai na dan sani ni ma wato ɗaya daga cikin abin da muke samu in yara sun zo barin misali ajin gaba da ajin ukun farko na sakandare kenan za su shiga ss1 to ɗaya daga cikin challenge da muke samu da mahukuntan makaranta da malamai shine zaka ga yaro ya san abin da ya fi so a rayuwa zaka ga wani yaro yana ce ma tun yana primary ga abin da yake son ya zama in ya girma saboda haka yanzu ya shiga ajin da dole ya zaɓi wannan fannin ta yanayin darussan da zai fara sai ya fara sai ka ga iyaye sun zo sun ce sam ai bai isa ba me zai sa ya shiga aji kaza su ga abin da suke son ya karanta to wallahi haka zaka gani yaron saboda biye wa iyaye bin umarnin iyaye kuma iyaye sun aje doka ga makaranta kuɗinku ko na i makaranta za su yi bakin kokari kamar batun guidance and counseling inda ka kawo mm. ɗazin za su iya bakin kokarin su su duba a darussan nan da ake wanne ne yaron nan ya fi ƙarfi darasi za ka ga wani wasu darussan yana wahala wurin ɗauka wani kuma za ka ga da an mai ɗaya biyu ya ɗauka lokacin da mates shi suke wahala shi kuma da sauki yake dauka wasu iyayen su kuma ba sa son su fahimci wannan saboda me amai da yanzu misali neman ilimi yana tare ne da nawa ka samu hmm. aikin me za ka yi da shi ka kammala wato aikin maikon aikin ake dubawa yawa ba jin daɗin aikin ba <laughs> shi yasa malam suleiman hmm. in kana bibiyan labarai za ka ga an ce a lagos likita ya tashi daga asibiti ya hau jip ɗinsa ya je teku ya faka motan ya sauka ya ji waka ya gama sai ya rubuta 'yar wasiƙa ya ajiye kawai sai ya fada ruwa ya kashe kansa ga dai kuɗin yana samu amma bai samu kwanciyar hankali ba saboda me bai san kansa ba bai karanci kansa ba bai san me yake so ba in kuɗi ne a akwai masu kuɗin da zaka ga ga kuɗin amma baya jin daɗin kuɗin saboda me bai yi abin da ya kamata ya kame wannan kwanciyar hankali ai shine jin daɗin duniya hmm. ba wai tara kuɗin ba wani zaka ga yana karantar abin ne kawai saboda an tilasta mi dole sai ya zama likita shi ba haka ya so ba shi ba haka ya so ba oh. sai ka ga yaran kuma shi bai zama likita ba ya zama likita amma babu nasara hmm. kuma wancan abin da yake so ba a bar shi yayi ba sai ka gan shi yana aikin bajin jin daɗi in ma ya zama likita ma ya zama likitan kwaikwayo hmm. wato kamar likitan yadda likitoci suka ce yauwa ah, mu ba muna bukatar mu samu likitoci yan wasan kwaikwayo ne wato kaman kullum shi abin da yake likitanci kai shine abin da aka riga aka yi discovery aka riga aka gano shi ba zai gano ba shi likitan mu kullum shi ba zai gano ba shi da Allah kullum yana tunanin yadda wai an ce an yi a Cambridge University sun yi mm. wani research sun gano kaza mm. a Portland University sun yi bincike sun gano kaza <laughs> a Nairobi Kenya Tanzania da sauransu an yi bincike an gano shi kullum yana an yi bincike mm. shi ba zai binciko ya gano wani abu ba <laughs> yanzu da Allah yanzu likita ba zai binciko likita mu anan ba zai binciko ya ga amfanin daddawa to wasu na irin nutrients da ke cike cikin daddawa da irin yadda daddawa zai ba da ɗan barkono mu ji an yi bincike a China akan barkono shi likita mu ba zai gano wannan ba kullum wataƙila irin waɗannan likitocin ne muke da su kenan ba za mu ce dukansu ba akwai masu yin kokari amma inda har likita kullum shi an tilasta shi ne ya zama likita hmm. to kaga ba zai ba da abin da ake saboda ba zai ci gaba da yin binciken kashin kai ba ko me zai samu a karatun likitanci to kaga wani abu da ba hankalinsa yake kai amma tunda mm. iyaye sun tilasta shi dubi nan wurin to ya za a dakile wannan tunanin ne a wurin iyaye to hanyoyin suna da yawa daga ciki shine su ma iyayen su san waye su mm. abin da ake kokarin yi a nan to kaga yaro baya daukan yaro <laughs> yau ita uwa ce amma ba ta san ita uwa ba ce mm. ita ce malama ta farko a duniya kowaye a duniya nan a wurin maman shi ya fara koyon tabbas ya fara koyo kuma me ne haka to amma in ita ta san ita uwa ce tana da wannan makin na ɗaya kenan sannan shi ma uba ya san shi uba ne to sannan zai iya yin abubuwan da muke faɗa nan amma in shi ya ɗauka kawai accidentally ne suka zo wurin shi ko accidentally ne ko ba accidentally ba ne suka zo wurin shi a haka da ya ɗauka to yaushe za a yi wannan ba wannan ma deep abu ne basic abubuwa na sama sama ma yanzu akwai to abubuwan ya zama sai a hankali mm. kan mu je ga conclusion amma ga wanda bai san ma dan shi ya kwana a gidan shi bane ko ba gidan shi ya kwana ba yaushe yake maganan zai iya gane wani baiwa ne dan yake da shi bai akwai abubuwan a rajin Allah <laughs> ai ba yanki tsammani muke ba muna gina muna gina hope ne muna gina daga cikin abun da zai taimaka wurin rage wannan matsalan shine yanda aka dauki tarbiyya aka mayar da uba ya dauka shi kadai ne zai tarbiyyar dan shi abun takaici zaka ga a makaranta uba zai kai karan an daki dan shi misali zai kai makwabcin shi caji office a matsayin ya daki dan shi ba dan makwabcin shi ba fa makwabcin nashi mm. don me yasa dan nashi ya laifi misali ba a gaya mishi ba to kaga da kuma da din da bamu zo ba da kuma lokacin da mu ma dai mu yara ne amma lokacin da muke asalin yaran misali eh, uba a anguwa ko wanda tijo a anguwa baban su ne baban kusan kowa ne a anguwa yayan wane yayan duka sa'o'in da shi yayan in yayan bello ne to yayan bello ne da abokan yayan bello gaba daya mm. yana zai discipline bello haka zai discipline wayancan idan abu ya faru da mutum to bara a ce sai baban shi ya zo ko sai yayan shi ya zo sannan za a tsaya mishi ba ana jin cewa shi dan anguwa ne ko dan gari ne to dan al'umma ne shi to sai zama yanzu ƴaƴan sun zama ba ƴaƴan al'umma bane ƴaƴan mutum ɗaya ne mm. to kuma dama an ce hannu ɗaya baya ɗaukan jinka shi kuma wani abu ya mafi jinka nauyi mm. tsakanin tarbiyya da gano bai wanda Allah ya wa mutum wani ma baban bare gane bai wanda Allah ya mishi ba sai ya ɗauki in akwai wannan ɗabi'a ɗin mai kyau na zumunci da ziyara da koya ziyara mm. zai dauki dan ne sai je da dan ziyara wani ƙauye kakan shi ko kawun shi ko bafan shi sai ga yaro mm. sai ba shi shawara akan yaro nan kaza ya kamata ka dage mishi gani ɗaya zai yi wa yaro mm. ya fahimci bai wanda Allah ya wa yaro Eh, eh, bari bari in yi amfani da wannan daman a taju ba za mu sauka a kan layin mu koma kan wannan abin da nake son cewa yanzu ba za mu tsaya a kan layin mu ne amma dai ina so amfani da wannan daman in sanar da malamai don ya magana akan dukan yaro a makaranta ni akwai wani duka da ake wa yaro wanda ban gamsu da shi ba ba ma ya eh, cikin tsari wato ba dukan ne matsalar tawa ba misali in duka irin na horarwa ka ba yaro tsoro amma yanzu saboda Allah don uba bai biya school fees ba sai a daki yaro to dukan zai sa <laughs> ina laifin yaro to shi menene la yaron yayi dan Allah malamin da kake jin mu a daidai wani lokaci <laughs> don Allah in kai malami ne kuma Allah ya kaddara kana jin mu ko kuma kana da wani aboki malami ko kuma shugaban wata makaranta da ka sani don Allah a gaya musu wani abu yana cin mutunci yana cin zuciyan iyayen yara ciki har da ni in yaro na zo ce wai an ke shi saboda ba biya su kurfi ba to shi ke biya ma kansa <laughs> to laifin shi shine to laifin me yayi ba dai tukunna ba laifi ne laifin shi ba eh. shine ban biya school fees ba ka ji inda laifin ya yi tsalle da Allah da ina laifin yaro hmm? ina laifin yaro to da Allah da da ka a zuwa same ni ba shi kai kansa ba <laughs> ko ba a kira ni ni a zuwa Cauɗe ni eh. saboda laifin din daga gare ni ne kenan yawwa amma da Allah iyaye Allah eh, malamai ku yi haƙuri, kar ku daki yaro don wai baban shi bai biya school fees ba ku yi kokari za ku iya koran yaro wannan wannan in ya tabbata cewa kuna gabawa ta hanya sai wannan hmm. kuna iya cewa da gida amma dan Allah dukan nan a wannan kam to eh, ma Sani, hmm. muna roƙon su da Allah <laughs> me eh. <laughs> kuna understand one another Uh, <laughs> bari in koma kan abin da ake cewa craft a makarantu ah, za ka ga ana, ana, ana cewa yara da ka yi abin ake cewa craft hmm. ka kawo amma yanzu sai ya zama tsintsiya ya zama sabulu ya zama detol shi ne yaro zai kawo da fatanya menene amfanin craft din kafin mu je ga yadda na ga malamai a yanzu suna kokarin su canza shi zuwa wani abu daban yanda ka ce crafts din nan mm. na tuna lokacin muna primary secondary akwai na abu da muke yi mm. in ban manta ba za a ce mu nemi newspaper sai mu jika shi a ruwa mm. ya kwana in ya kwana sai mu nemi irin roba haka da muke cin abinci da shi na yau da kullum ko kwano haka sai a ce mu shafa mai irin man gyaɗa haka a baya sai mu ɗauki wannan newspaper na jaridin nan kasan bai da tauri sosai in ya ji ruwa zai zama za ka ji shi kaman dai kaman an abin nan sai mu mammanna a jikin roban nan kaga kuma mammanna shi sai ya bushe in ya bushe kasan mun riga mun sa mai yana bushewa kawai sai ka ga mun ciro shi sai ka ga gwanin ban sha'awa sai ba da shape din wannan dan plates din nan mm. sai mu nemo eh, kala sai mu designing din shi kai designing a ce kai guda biyar sai ka aje ɗaya kenan sai mu a nemo ƙwarya kalabash kenan ko mm. sai a ce kuma shi ma irin design din nan da zaka ga ana yi a baya shi ma za mu yi sai ka je ana ba mu maki ko kuma irin za a yi dai za a nemo farin kyalle za a yau za a koya muku harkan kampala za ka ga muna son abin nan mm. kuma ni abin da na lura da shi shine za ka ga a lokutan da kuka fita da yara daga aji wallahi yara sun fi samun annashuwa a fuskansu sun fi jin daɗi amma matsalan da ke akwai yanzu shine sai ka ga an da abin fefa mm. wannan kwalin za ka je sai wani ya ce ma yanzu wannan kwalin da ake bada an ka kammala karatu wai shin ba mil ticket ba ne kawai shaida aka baka ne ka je ka ci abinci ilimin ba shi ne yanzu aka damu da shi ba in ko an da ilimin ne yanzu ba za ka ga jarabawan yanzu kashi 80 zuwa 90 yanzu na yaran da ke kammala secondary school ba za su yi defending in result ɗinsu ba mun sani kowa ya sani an san yadda ake yi yanzu a ci jaraba cin jarabawan kawai ake so shi yasa za a yi duk abin da ya dace a yi domin a ci jarabawa amma ilimin ba shi ne kan gaba ba kan tambayan da kai ce batun craft ayyukan hannu a makarantu me yasa suka mutu sun mutu ne saboda yanzu misali makarantun ma yanzu sun zama ma business centers mm. ana kirkiran su ne yanzu kawai don kuɗi ba don ba da ilimin ba tun da ko don kuɗi ne ba abin da ko za su wani masani ya ce a lokacin da aka mai da makaranta wurin neman kuɗi to to ya zama an ce assalam ga wannan al'umma wato kamar an ce mata an ce mata kawai ke ka tafi kamar da wani kiwon Allah hmm. an sallamar da al'umma eh, ya aka yi ne eh, daga craft na ka je ka kirkiro wani abu ka zo da shi wanda malamai suke a makaranta hmm. ya juya ya zama desol ya hmm. aka yi ne ma sani ya juya ya zama tsintsiya ya aka yi ne ya juya ya zama fatanya ya zama patik. ya aka yi ne mene shin craft ne yaran suka je ba sa iya yi su kawo ne ko kuma dai menene ya faru ko dai ko dai ya aka yi ne to duk wani matsala ana koma root cause din kamar yadda muka sani akwai abubuwa guda biyu da suka kawo mana cikas a najeriya wanda sun samu wasu matsalolin amma manya guda biyu nan sai ko guda ɗaya ne ma amma ya kasu kashi biyu wato shi mutum ba zai ba da abun da bai da shi ba kullum kana faɗa mm. to idan malami ne da shayin layu ɗihi ba za ka bada abin da baka da shi ba za ka bada abin da kake da shi ne kawai akwai makarantu da da kuma wasu wasu workshop da ake yi na horar da malamai akan menene education din ya ɗabi'an yaro yake sai ya zama suna da wannan kuma sai zama lokacin asalin masu tun yaranta sun tashi da wannan baiwa sai suka samu karatu ingantacce mhm. sai su ne malamai to sai suna kokarin zakulo wa kowane yaro bai wanda Allah ya mishi a ce ku je ku ɗebi laka a gidan gara mm. kai duk abin da ka iya Ka ga wani yaron ya yi sukuta wani ya yi tv wani ya yi tv so ka tsinkin tsuntsiyar nan shine area to wannan kirkiran daga nan wani zai ɗauki layi sai ka ga zama makanikin gyaran rediyo har suka sai ka ji sun a manyan manyan kamfanonuka a nan baiwan yake yake gane me zai iya me ba zai iya ba tunda ai laka ne aka ce je ɗiba a gidan gara hmm. to malaman asalin educationist ne wato asalin waɗanda suka samu ƙwarewa ƙwarewa a malanta sun san me ba kai ba ba ina rubutun za a ɗauki malamai eh, ba kawai <laughs> ba ya zai nuna wa ɗaliban shi shi ya iya turanci ba ne dama ai ɗalibin ka ya san kai ka iya turanci ai hmm. to wato ilimin ba yaren ba hmm. lokacin su suna da wannan tarbiyyan kuma suna yin karatun suna koyarwa da passion suna yi don suna so sun yadda profession nasu ne ba don ya zama dole su yi ba hmm. to lokacin da ake irin wannan to daga baya matsalar da ya zo ya samu al'umma shine lalacewan al'amura sai ya haifar da cin hanci da rashawa da kuma huyuno baka sani mm-hmm. sai ya zama duk ƙwarewanka a makaranta a wani lokacin in ba wanda ka sani to ya a ɗauke ka koyarwa sai ka ga wanda ya je karanta mene bai da alaƙa da koyarwa wani abu da wanda bai da alaƙa da koyarwa ga shi ne a kilas mm-hmm. sai ka ga sannan na ɗaya kenan to da a ce ma samu wanda suke da alaƙa da koyarwa su ma suna buƙatan ƙarin ilimi ai yanda ake yi dinnan horar da malamai lokaci ba lokaci a tura malami kwas ko wani abu hmm. shi ma sai zama yanzu ya yi karanci training are training yanzu kungiyoyi ne suke zuwa suke daukan wannan nauyin hmm. a ce kungiyar UNICEF ta zo ta yi zo da ni program malamai makarantu ka za su turo sai kaga workshop din yanzu gaba ɗaya ma kusan gwamnati ya abun yake ne Allahu alam ko su ma a shugabancin harkan ilimin na ma ba masu ilimin ba ne aka saka abun ya zama haka ba su ba da value akan wannan bangaren ba yin bita ga malamai lokaci bayan lokaci makarantu irin su e atc din da ake da su da ba dogon karatu aka yi ba amma sai ga malami ya je yana ba da abun da shi ne ilimi educationist ne amma sai ga yanzu akwai turanci da yawa amma asalin ilimin babu ka san akwai wata magana da mamu sani yake ni ya su rudar da ni akwai bambanci tsakanin turanci da ilimi ne ta shi sosai a ba ashe ashe yanzu a samu mutumin da yake da ilimi bai turanci ba ai ba ma ɗaya bane haba kaso sun jaji ya Allah ina so ka mummace mai tsakanin turanci da ilimi da na gama misali ta yi gaskiya ba ɗaya bane eh? turanci eh. me yasa yau muke turanci a Najeriya mm-hmm. ai saboda tarihin mulkin mallaka ne da aka yi mana mm. haka ne yasa yau muka yanzu ka misalin ka je kasar kamaru ai su kuma za ka ga french suke yi mm. ko niger mu najeriya kaga yau muna turanci mm. na ingilishi asalin ilimin ai ba a turancin ba ne mm. yanzu misali kasar china da me suke komi nasu da yaran su mm-hmm. amma kuma suke ba da ilimin mm. kusa abin da kuke kokarin yanzu na'am yanzu an jima kaɗan duk mai kiran ku a waya abin da zai shi ne zai koma muku magana akan yare ya mu sauka akan wannan layi <laughs> amma ilimin kuma ake so muna magana ne akan inda craft din nan na eh. makaranta ya bata ya koma manjagara ya koma tsintsiya ya koma yadda aka aka aka aka juya wannan alakan hmm. da kuma watakila karni na 21 ya za mu yi ne hmm. mu kamar da abin da ake ce ma transformation don ba wai kawai muna buƙatan management ba ne ba muna buƙatan eh, resolution ba ne don ba ka iya kawo ƙarshen abin ba ba za kuma ka iya managing abin ba amma kana buƙatan ka yi me ka canza tun abin ɗin daga yadda suke zo daidai da yanda yake lokacin ke tafiya ai na san masu sauraro da yawa suna jin mu kuma yanzu haka in kai garaje yanzu sai fara kiran ka yana ce maka ai yaren turancin nan <laughs> ni da na so a ce <laughs> da sauri ka mace min tsakanin ilimi da turanci ne eh. don karu <laughs> amma in kana magana kan yare ne eh. ya ingila a mulkin mallaka to dai tafi can ne hmm. ilimin dai hmm. shine ka canza tunanin mutum hmm. bai iya ba yanzu ya iya amma ba tare da kana la'akari da yawanne yare kake ba shi wannan abun ba mm-hmm. a'a ya dai iya abun mm. ban sani ba kuma Suleiman ya fahimta ya eh, na fahimta shi yana kokari zaka ga mutum yanzu an maida yanzu misali in baka iya turanci ba ba zai iya ba mm. a'a mm. ilimin daban turanci daban ai turanci yare ne cikin harsuna da yawa da muke da su na duniya iyawan muke so nan. inda turancin zaka ba da ilimin to ya zamanto cewa ga turancin yaren yin kuma ga ilimin duka su tafi tare abin da yake kokarin shi bayyana kenan to uh, <laughs> to kamar bari bari misali da bangaren likitanci na'am idan mutum ya je karatu likitanci hadafin likitancin shine in bangaren tiyata ne iya tiyata mm. to in ya zo ya iya bayani da kuma yin magana da girama mai kyau akan likitanci amma a practical a aikace ba shi ba ku za samu matsala duk wanda ya tiyata zai mutu to kaga ai ba shi yana ake bukata ba amma idan ba zai iya yin magana yadda ake bukata ba amma duk wanda ya yi tiyata excellent ne aikin shi to kaga samu abin da ake bukata to mu a Najeriya daga cikin abin da yana mu wannan kirkirkirkir da kake faɗa da bincike bincike likitocin mu su yi bincike kaza kamar akwai karancin practical din ne a korewan ilimin aikin kirkira shi yasa ba ma kira komi kawo mana ake yi wanda suke kawo mana nan kuma suma ba su iya turanci ba <laughs> misali hmm. saboda an ma lura duk ƙasan da ta zama ta yi zarra a duniya eh to da kana kokarin ka sake dawo da su ne eh, eh, eh, taju bisa wani ɗan karamin uzuri da nake da shi ba zan ci gaba da karban kiraye-kirayen da za a yi ba zan barka da waɗannan layuka na karban kiraye-kiraye kai da mamu sani to ku ta tattaunawa da mai sauraro zan kasance a gefe ina dan wani sauke wani aikin kasan ayyukan sun yi yawa sun saurare ku ta gefe amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu sake duba watakila mu sake duba

Madala mai sauraro kai ma za ka iya shigowa cikin shirin za ka iya ki samu mu a kan nambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya ko kuma sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu ɗaya hudu sifili. in an kira sai a raga sautin akwatin rediyo domin mu samu mu ji ko dawa muke yi magana ga kira kiranmu na farko dawa muke tare da gaina to mala da mu mecece gudunmawarka to mun gode kwarai malam adamu <laughs> kaji shi wani wai fatan alkhairi yake mana mm. <laughs> abdullahi suleiman ya sha faɗi in za ka yi fatan eh, alkhairi mm, ka yi an gode maka tun ka kira tun a eh. can ma za ka yi ba sai ka mm, kira an gode maka ka ba masu yin wata magana da za a ƙari da shi su masu shigo cikin shirin hello to wannan ya kira kuma ya sauka ga ko wani kuma alayi hello hello tofa hello hello da barka babko to barka da warhaka da wa muke tare ok daga damar kudu wacce wacce ni yare damar shi yasa na dan yare kadan a'a babatun yawwa kaji magana bless liman ya karkace wani wuri <laughs> da Allah in ba a saurari shirin ba a dan bibiyi shirin kafin a kira da Allah ba batun yare muke ba hmm. muna batu ne na batun ilimi da kuma practical din ilimi da kuma akwai ilimi daban yare daban ba batun yare muke ba nan da Allah a fahimci shirin hello hello da wa muke tare kuma daga yana to mala haruna mece ce gudunmawar ka to gudunmawar ke sun mu kuma na abubuwan da na shan ya ke na'am na'am matsalar da ba cewa eh, ilimi na'am na na'am magana irin craft da sauran abubuwa haka matsalar mun tafi private school na'am mm. malaman su wasu ko duka wasu ko duka wasu ko duka wasu ko duka yawwa akwai private school din da ka je za ka yaba musu yadda eh ana sa ido na'am kuma ba ba na'am

to mun gode kare <laughs> eh, eh. na na eh. su ba ta mun gode kwarai malaruna na ne a tsakaninsu to mun gode malam haruna na mun gode to mun gode kwarai malam haruna amma za su karanta ba su san da karanta gode kwarai malam haruna malam Muhammad Sani <laughs> ka ji bayanin bawan Allah nan Haruna ya dokun bayani sosai gaskiya bayaninsa ya hmm. ya abubuwa da yawa ya yi bayani sosai kuma ya tabo wani abu wanda ni ya shafe ni mhm. na tuna lokacin muna primary school hmm. Mahaifiyarmu ba wai boko nan ta yi ba hmm. amma ta san good da zero haka za ta ta samu gaba ta ce mu buɗe littafi me aka koya mana yau ba fa ta fahimtar turancin da muke eh, ɓarowa eh. amma za ka ga kuma ta ta samu gaba ta ce mai ta yi wannan zai sa mu je makaranta mai wasa ba ga kaga yanzu iyaye sun rage ba da gudunmawa wurin ilimin 'ya'yansu an ɗo aikin gaba ɗan ɗora wa makaranta to canja abun yanzu aka yi abun da za ka tsaya ka yi da kanka ko ka gano shi da kanka a tare da ɗanka sai ake ɗauka yanzu kuɗi ne zai yi wannan shi tun da ya ɗauki ɗan shi ya kai shi private school misali yana biyan dubu kaza to ba ruwan shi ya san za su mishi komi ɗari bisa ɗari wanda a bayanin wannan da bayanin da aka iya gabata ba haka bane ne manufar shirin nan ma shine mutum da duniyarsa ka gane kanka ka gane zamanin da muke ciki menene zamanin ya zo da shi kuma da baiwa Allah ya maka sai muka koma yanzu bayan muna magana a ina matsalar take ma yanzu kenan mun gano kai kafin maka gane kanka din iyayenka a gaban su kake su ma ba su gane kai din waye bane saboda hankalin su ba kanka suna sun biya kuɗi mai tsada amma idan zaka zaki sa danki a gaba ko zaka sa yayanka a gaba ka tambaye su akan abin da koyar musu daga bayanan su ai zaka iya gane wataƙila bai wanda yake tare da yayan da ka haifa in suka gama secondary school za ka gane cewa wannan yaro art school ne zai ci gaba da yi ko commercial ko kuma science saboda kana da basic ka san wasu wani abu daga cikin bayanan da ya game da yake maka hmm. amma babu ruwanka da karatun shi da duba takardun shi hmm. sabi mai kuma wanda yake da kokarin da ya kamata yi wannan amma kokari ne mai kyau sai ga yana da wanda yake zauna musu lesson a gida shi wannan din ya san bambance bambancin da yake tsakanin yaran amma aikin kuɗi yake yi inda a ce kai ne ka fahimci abun da ya fahimta tunda naka ne ai tunda naka ne wataƙila zaka san wani irin ina ya kamata ka fi ba da ƙarfi wa za ka tura nan wa za ka tura nan to yaron da bai samu wannan bayo zai iya gane kanshi da wuri haka har ya zo ya yi gwagwarmaya da ƙalubalen da ke cikin ƙarni na 21 da ake wannan magana ne akwai gyara <laughs> bari mu ɗauki wani mai kiran na gaba hello hello da muke tare wannan bai shirya ba gaskiya mm, yana kishin gida ne wata gina <laughs> iko Allah ga wani Allah yi hello wa alaikum salam da muke tare kuma daga ina yawwa kana magana da hamma kujebar da ke bayan shopping complex cikin mecece gudunmuwarka dai gaskiya wato malamai suna namijin kokari amma gaskiya su kara saboda wasu lokutan ka je makaranta zaka daga samu yara suna ta hayaniya kafin a ce an zo an ba su ilimi wasu makarantun wasu makarantun ko dukkan makarantun ko wasu dukkan makarantun ko wasu eh to gaskiya makarantu a cikin kashi 100 dai makarantu kashi hamsin da biyar za a samu duk ana ɗan samun wasanni ne a ciki saboda yara ba sa da hankali idan ya kasance yara ba sami da hankali kuma malamai suna wahala yara suna wahala gwamnati ma hmm. tana wahala haka to haka yana da kyau malamai su dage yara kuma su yi kokari su nemi abun da suka je nema na'am sabanin abun da zai kai su za wasa ana balla wando ana shiga bana ana shiga <laughs> to mun gode kwarai da gudunmuwarka <laughs> hello wa alaikum salam wani ne kuma daga ina eh, ni ne suna umar ina kira daga bakin kogin jimeta to malam umar mecece gudumarka? a gudunmawa na gaskiya harkar ilimi a najeriya ba kuma ya kawo taɓarɓarewarsa ba sai dai abu guda ɗaya na'am da rashin kwanciyar hankali da al'umma take ciki na hali na yau samu kan a ciki to amma ilimin ce kuma mafita ai kuma ana wasa da ita eh to abin da yake jawo wasa da ita babu abin da dama ai yafi zaman lafiya shi yake kawo kowane tunani na kyau wanda za a samu amfana da shi alheri shi ne kwanciyar hankali in hankalinku ya kwanta to shi ba abin da yake kawo wani abu kuma sai ilimi ilimi da tsado wani al'amari amma kwanciyar hankali ina ga anawa fa fahimta anawa hmm. ina ga kaman kwanciyar hankali shi yake kawo wannan dalili da har ilimi hmm. yake da inganta na'am na'am na'am yawa to kasan yanzu wasu al'amura ne wanda wasu yanzu na'am Allah ya yi mana duniya ma gaba haka eh, so su ne suke tattara mana da hankali babu kwanciyar hankali amma mutum sai ya ci abinci ya koci tuku ya hmm. fara tunanin me zai karanta So noman masu na kokari su hana eh, wai so yake a ani roba da sauran da ya fitina fitina irin waɗannan to shi ne gaba ɗaya yake ɗaga wa duniya hankali da kuma arziki da ya kawo mutane to wannan daga cikin abin fitar da ilimi yanzu ana ta kokarin ce rai ne kafin nan a zo magana ilimi to wannan shi ne abu guda ɗaya ana a tunani Allah ubangiji mana magani Allah ya mana magani to mun gode kwarai da gudunmawar ka mun gode yawa hello hello wa alaikum salam da muke tare kuma daga ina barka da shigo to mecece gudunmawarka dangane da um, na'am na'am wato abubuwan duka wanda ina gani duk wani ne hankali na'am da ake magana akan ilimi dangane da rayuwa ya kamata ya rayuwar wannan haka a zan yi magana ne akan kamar guiding and da Muhammad Sani ya fara magana da na'am na'am wato in dai har mutum yana so ya samu wannan bangaren a Hmm. ya kamata su ma ya hmm. kuskure ne gaskiya har ga Allah misali a bayan an ce mun taso hmm. da gode kwarai da gaske da naka gudunmuwar godiya muke <laughs> Malam Muhammad Sani na dawo gare ka. Eh, ka ji dai gudunmuwar mabambantan ra'ayoyi dai na masu sauraro. Eh, Amma, na'am. kamar sun karkata ma akan maganan ilimi ilimi wanda wani sashi ne na tattauna wanda ake yi kamar da abin da Alhaji Abdullahi yake faɗa shine kar a yi ta magana akan yare wasu su kira su yi ta magana kan turanci da rashin turanci wannan misali ne aka bayar amma abin da aka faɗa duka yana kan hanya sai dai kokarin da ake yi shi ne musamman mu matasa wato mu fahimci karnin da muke ciki an yi program a wannan wurin wannan shirin tun aka yi ww guda biyar mm. da h guda daya haka akan duk wanda za su taimaka maka bayan ka gane kai waye hmm. ka samu abin da kake so ka yi to abun ya yake a ina ya kamata ka yi shi wa kamata ka yi wa da wani lokaci ya kamata ka fara ya ake yin abu to irin wayannan abubuwa <laughs> tunanin da yake zuwa a remo cikin bayan da Allah ya wa dan adam shine rizini muna tuno abubuwa Hmm. idea yana zuwa mana muna gani wani kuma muna tunawa ne wani abun watakila duk garin nan ko duk najeriya ba wanda za a ɗarsa wannan tunanin sai kai hmm. to kuma duk abun da muka ga yanzu yana amfana mutane a duniya ko a ina yake da abun da ake amfani da shi da abun da ke cutar da mutane tunani ne na wani Allah ya ɗarsa wa wani kamar da ake sa maka tunanin kaza da kaza da kaza da kaza hmm. sai yi aiwatar da tunanin ya zama amfanin mu sai ya fito fili to akwai abubuwan da kana yawan tuna su amma ba ka aikata su to nan ne layin kafa ana maka manuniya ne wancan abun da kake gani to sai ka kuma tsoro da excuse yanzu wannan dazu ya kira yi magana mm. ya ce rashin kwanciyar hankali ta shashen hankula shi na nakasa harkar ilimi to amma yaushe aka fara wannan rashin kwanciyar hankali ta hankula matsalan ilimi kuma abu ne da ya dade mun sani wataƙila ba abu ɗaya ba ne ya jawo shi mm. to abinda wannan shirin yake ƙoƙari shine akwai duk abin da ya shafi rayuwar ɗan adam da duniyar shi shi ake magana a kai. tunda ai shi ilimi dama mm. amfanin ilimi shine ta ya zai ba ma ta nan ba ma mm. ta ya zai kawo ma dan adam saukin rayuwa yawa ba wai kawai ai ilimi amfaninsa shine dai ya rage raɗaɗin rayuwa ya kawo maka sauki ka sauwaƙe wa mutane menene kake yi kake kaza ah, eh. misali da eh. ba da jaki doki ake zuwa aikin hajji ba sosai ai lokacin na ji na taɓa faɗi wannan shirin eh. wanda ya fara tunanin kirkiran jirgin sama da ya ba da labarin dariya aka mi yau aka mishi aka ce wannan mahaukacin ya dubi tsuntsu <laughs> ya ce yana tunanin za a yi amfani da halittar da Allah ya wa tsuntsu a tafi a ciki a kirkiri abu eh. wanda shi ma zai tashi exactly a kwashi mutane dan adam ne kamar mu na ba kuma makarantun nan da irin karatun nan da muke shi ma da haka ya fara ai asalin abun ilimin to kaman tunani ne ake ake wallafawa in kai wani tunani wanda kai ma baka san daga ina ka samo shi ba amma yanzu muna ga kaman an rufe kofan zuwa da sabon abu ne amma ba a rufe ba bude yake yanzu yanzu wanda suke jin mu a rediyo dukansu da wahala ɗaya ku ne ba sa facebook babu in akwai ba kaɗan ne haka amma kuma yana jin sunan facebook ya san da ita wani ne matashi kamanka yana zaune tunan me zai zo duniya da shi wanda zai haɗa su matashi ɗan shekaru talatin har yanzu alayi matasan yake haka ya guda gashi yanzu Allah ya sawa abun albarka za mu ce ya zama abun da duniya ana ya zama wani abu na dole ma ya zama dole rayuwar wasu haka tunda ya zama kafa ce da ake isar da saƙon gwamnati ma mm, haka press release ana kiran media ne a sake labaru ya je amma sai yanzu kafin ma ya kira media wasu abubuwa ma da yawa a wannan wurin za a gani ka gani ba kasa ɗaya ba duk duniya to duk abun da muka gani da kayan da yake jikinka da wayan da kake da shi a hannunka da rediyon da kake saurara yanzu ta rediyo ne duk wani abun da ka ga yana ana mamalar shi a duniya asali babu shi ga misali ɗaya ma ai wani ne yayi tunani yawa ya aiwatar da tunanin nashin sai ya fita to shine ake ta kokari kai a cikin abubuwan da kake tuna wannan wa ya ce ba za ka iya yi ba yawa za ka iya shi na abinda program na yake ta kokari kada mai saurare ne mu ya canza akalin da aka dora eh. shirin akai ana batun ilimi ilimi eh. a'a wani bangare ne na yawa kawai misali ɗaya biyu aka yi ma da shi eh. kuma misali ɗaya da zan ƙara shi ne ai ai ana batu ne na craft mm. kirkire-kirkire da ake wa yara haka a makarantu mm. lokacin na suna akwai clay mm. wani ƙasa clay zaka ga ana hada kamar mota gida mu nemo glass haka mu sa mu ce ga tv na amma za ka ga yanzu duk babu irin ababen nan wani ya ma zane da fensir mm. akwai ni zane da na gani da biro ake zanen nan mm. ina irin mutum ya zuba ruwa a jiki yana ka ga dan digon digon mm. ruwa haka kuma da biro ake zanen nan gashi ya fito real kamar ɗauki abin nan ce ga ai mutum ne wannan ba hoto ne ba a'a hannu ne wani ya ɗauka da biro ya wannan zanen to mu inda muke ganin shirin na yadda sake kenan kere-kere da ake yi a makarantu mm. ba wai ilimin ne muka ce babu ba mm. aisha sa mai ka kawo misali sosai turanci daban eh. ilimin daban yare daban mm. ilimin daban practical din shine muke magana shi ilimin universal gaba daya kala ɗaya ne sai dai kowane ƙasa da yaren da suke koyan wannan ilimin da shi mu kuma anan sai muka tsinci kanmu da turanci ne muke koya almuhim ba turancin ba da me za ka zo mutane da shi ya kai ka gaba ya kai al'ummar ka gaba ka sauwa kiwon mutanen ka eh, ya mitsi misali kamar mm. pos nan ne da mm. muke ai mm. da za ka ga layuka a bankuna sosai wani yanzu bai zuwa banki zai ce man ka ga je banki maybe zai je complain kaza ne kuma amma yanzu ai wani ne wannan tunani ne kuma ba a gama ba eh. za a fi za a yi wanda ya fi shi nan kasuwar yanzu take ci shi yasa ake mutane magana akai akwai damammaki da yawa a 21st century 21st century ka bude tunaninka ka zo da mutane abinda ka tuna za ka iya ka gwada shi yawa yawa bari mu koma ga masu sauraro hello hello hello to na jin wannan bai shirya ba hello layin sadarwar sai a hankali yawa hello wa alaikum salam to mala ibrahim mece ce gudunmawarka gaskiya gudunmawa na kuna kai kara fahimtar da su ba na bayan batun maganar koyar da malamai gaskiya suna iya kashe ku kore su na'am amma dai ya kasa da gaskiya kama kamata komai irin da ya da malami ya kasance kawai ya kawai to ya ake yi da a da ka akwai ladabi da biye yi na yi bari na bari amma yanzu a daga cikin malamin ya taba yaro da ya taba hmm. da dalibi da ba ya taba da ya tun shi kwanciyar hankali amma sai ya bugi yaro zai karantar da yaron a wai zai ya bugi yaron ba ladabi da biye ma babu kamar na da yadda sai ma ka sani ko me ya kawo haka me ya kawo haka ci gaba da addu'a Allah dai ya canja mana lamarin Allah ba mu kamar lafiya da wadata <laughs> amin amin mun gode <laughs> ka eh. je abin ke an ji an dawo sai a ce to ayi addu'a ba ba ba addu'a yana da kyau wani bangare ne ma na ibada amma abubuwa fa sai fa mun yi aikin da mu ma sai an canja ne <laughs> Allah zai canja wa mutane shi abu na baɗi ne wanda ba mu iya gani shi addu'a ke magani amma ah, yanzu misali ka addu'a ga dutse a nan eh. sai ka je ka tsaya a wurin kai eh. ta addu'a Allah ya canza mu dutsen nan babu zai ka Allah zai karba addu'a sai ka dau hannunka ka canza mu wannan dutsen akwai wanda gyara su za a yi in aka gyara sai a addu'a sa gyaran ya zauna amin amin bari mu jiyo shi kuma wane ne wannan alo <laughs> barka da shigowa shirin da wani muke tare to malam muhammad za ke daga murya eh, na'am Mm. Kaiwa shi ne wanda zai matukar ba wa matashi dama hmm. wannan zamanin don ta kaga da killa shi. Na'am. Ba shi abin da zai dogara da shi. Na'am. Ya rayuwa har ma ya mace waɗanda ba su tsammani. Haka haka. Na'am. Wannan shi ne abin da zan yi cewa misali kamar abubuwan practical kuma misali abubuwa a yanzu misali a Najeriya abubuwa da yawa ya kamata a dawo da shi a ke practical hmm. bayan an yi theory a ke Mm, mm. da ake bukata da kuma abin da ake bukata don mm, ya graduation zai iya dogara da wannan ya yi da abin Amin amin to kaji wanda ya fahimci abin da shi ne wani solution yace Allah ya taimaka kwarai da gaske da gudunmawa <laughs> kuma a maganan shi na'am yace yanzu zamani ne da baiwa yake kasuwan baiwa gaskiya ne haka ne in ka gane baiwanka shikenan to bara ka ce ya za ka yi ba haka kuma in ka gane baiwanka ka yi azama ka koma gefe ka kalli yan adam ka kaga menene mutanenka suke bukata wanda akwai gap wani da ya tsaya kalli mutane sai ga abinci zai musu wani ya ga shi takalmi zai musu silifas wani ya ce sau ciki zai musu hmm. duk abun da ka yi wa dan adam ka rayu da shi hmm. Allah ya kaddara mu rayu a jikin junanmu ne wani ya ce tuka dan adam zai yi hmm. ya kai shi duk inda zai je wani ya ce a sama ma zai tuka shi ya zama direban jirgi so duk abun da ka yi dan adam za ka yi wa to kai da ka zauna yanzu da karfinka da lafiyanka ka ce wai kana jira ba aiki a ƙasan nan ka koma gefe mana ka kalli al'ummanka ka ga wani gap me suke bukata a musu kuma kullum ana samun gap din nan kuma kullum ga gap nan suna da yawa me zaka iya zuwa wa al'umma wani sauki zaka iya kawo dan adam shikenan sai rataye bukatun mu a wuyan mu hmm. wani agogo yayi wa dan adam wani earpiece da ake sawa a kunne shi je wa dan adam hmm. wani makilin ya mishi wani to sai ka kalla ba ka ce ka rasa me zaka mishi ba idan ka gane abin da ka iya mishi din wani kuma ga yalo zai kawo mishi ya ba dan adam ya saya ya ci wani muruci kowa da abin da zai iya wata kitso za ta yi wani kuma dukiyan gare shi eh bai sani ba to shi kuma wani bai da dukiyan amma yana da ilimin da za a sarrafa dukiya sai ku haɗu abun da ka tuna a cikin zuciyanka na'am kai kokari ka fito da tunanin yawa kar ka damu da kayi ɗaya bai yi ba kai ta yi kai na biyu bai yi ba ko dubu za ka yi ba yana nuna cewa baraka in ka yi nasara ba ne kai ta yi me yasa bai yun ba kaza ne to ka canja ka kewaye hmm. kazan kaga ka samu ilimi ka samu ilimi cewa ba zai yi ba ta wannan ta wannan hanya sai ka canja hanya kaga sai ka canza kar ka damu da dariyan da ake maka hmm. ana ga ai wani ma ya gwada bai yi ba hmm. kai kuma yaushe ma ka zo wani ilimi kar ka damu kai asuwa in dai ka gane kanka <laughs> a kana jin abun a ranka ka yarda da abun da ka zo da shi na al'umma ne ko na kanka ne to kai ta gudawa hmm. za ka zama abun misali wata rana ko ba daɗe ko ba jima abun da ake kokari a ɗora mutane a kai kenan madalla ina ganin saboda karancin lokaci hmm. ana nike ganin za mu nemi mu zo ga ƙarshen wannan amma kafin mu tafi hmm. abu ɗaya da nike so kuma na ƙara bayyana nan shine iyaye iyaye mm. misali kaga mai kiran farko ya ce mm. yanzu ana zamani ne na baiwa na baiwa gaskiya ne akwai ilimi ilimi daban baiwa daban mm. haka ne ilimi daban baiwa daban sosai amma iyaye kuma a nan su ne suke fara sanin 'ya'yansa kafin kowa ya shi misali uwa hmm. ki gano ɗanki da wuri wanne baiwa Allah ya bashi yawa sai a taimake shi akan wannan baiwa akwai wani marubuci hmm. ana ce mai Ben Carson hmm. wani ɗan Amurka bakin mutum ne tun yana yaro sai gano cewa yana da baiwan iya sarrafa abu da hannunsa in ya rike abu hannunsa ba tarawa rawa kuma yana da wani irin baiwa a inda mutane suke kallon abu ba zai yiwu ba mm. shi sai ka ga ya hango kuma ba fita ta wurin mm. kawai sai zama likitan kwakwalwa <laughs> ka gani ba shi ne wanda bakin likita na duniya wanda ya fara raba yan biyu eh. da aka haife su kansu a haɗe eh. bakin mutum ne dan amurka tun yana kuma ka san wace ce ta gano me wannan baiwar mm. mahaifiyarsa ka kuma ka sabu mamaki eh. ba ta yi ilimin boko ba to ai shi baiwan kamar da ka faɗa baiwa amma ta tasa shi gaba ta tasa shi gaba ta gane ta gano cewa fa ɗan nan nata yana da wata baiwa to kenan akwai buƙatan iyaye su sake kallon 'ya'yansu kallo na biyu na gano baiwan da Allah ya ba su kafin wani ma ya gano kafin wani ya gano kuma sai a taimaki yaran yawa wannan baiwan kar ka tura yaron ka shagon koyan ɗinki baya so ka ce sai dole sai yayi ka gane me yasa baya so to da baya son dinkin me yake so shikenan kai hira da shi ya gaya ma ga dalilansa sai ka jarraba ka gani ko zubin duwatsu yake so yayi a riga sai ka tura shi ya je yayi wata zai zama wani babban abun nan a duniya na'am na'am na'am to Allah ya sa na saki gangarowa na zaki dawa. <laughs> Ah, a cikin bibiyar ku da nake wani ya kira ya ce yanzu ta rai ake yi ba ta ilimi ba eh. mu kuma sai muka ce masa a yanzu ta ilimi ake ba ta rai ba domin ah, yana cewa ta'addanci tashi tashin hankula su suka jawo lalacewar eh. ilimi ko da ke mama sani ya ce masa a to yaushe aka fara ta'addanci yawwa kuma ba ko ina ake ah, ta'addancin ba sai muke cewa lalacewan ilimin ne ya hmm. haifar da mutanen da suka zama ba su da ilimi ba su da ideas masu hmm. kyau hmm. suka samar da abin da ake kira bad and patriarchal ideas waɗanda suka haifar da ganin a wurin su ba wata ba kuma illa su ta'addanci in an inganta ilimi za a kauda za a kauda ta'addanci tabbas haka ne to yanzu ka a madadin <laughs> Mama Sani Abubakar Yusuf Tajuddin. To Abdullahi Suleiman ke cewa mu kasance tare da kai mai sauraro wani satin idan Allah ya kai mu domin jin mu dauke da wani sabon shirin na iya ruwa fidda kai.